kai ka shida kai ma ka shida zagayen harko a fara bros minti guda don allah ya kake lahiya no yau to barka da rana suna na dan jidali ok ok Yau wane ce wurin cewa mina na ake oho competition na wasan hada na an ka azar hada eh kuma lahirin wanda ce za a bashi miliyan hudu zan sassa tsara ba kuɗi suna na wurin nan kwarai ko suna na aji Jesus! to na gode ba gode Ajani dan zaton bai da wasa kwauro shi ne so ku gane shi abba ku ganewa shi ka hashe ku shi abba ku gane yana walshi shi din nan dai shi ne barka da zuwa wurin boka ta cigi don ubanka ka yi min bayanan duk abin da ka sai yana ka. in boka ta hocce barka da aiki suna na ji daɗi shagon dambe na zo nan ne domin ka yi mai ramar gayya akan mugun mugun kashin da na sha shi karanja hannun mashekin shika ko suna ne na ji an hudi jiwa na gani akan kashin da yabban yau dan nan ma na gani ana wasan dambe da shi kuma sannan kai boka ta cigi wagga wasa da aka bugu an ne naira miliyan hudu don haka yanzu taimako na naka son kai ka bani asirin magani wanda in na sha shi kulli sai ya gida <laughs> gaba daya haukaci zan baka maganin harga ta kato yana gani ne tun ka hanka sashi zai suma wanda kake maganin sa kato hudu, kato na ambaci sunan ka ya haukaci to hoya wata dadi ya ce min shi hoya ya matsu ya kai matuƙa ya matsu da agogo mai kai diba da kyau kana gani ne eh. wanga bala'i kowa kan bugatun nan tsaye zai bushewa ka rike shi da kyau don gashi hama ta sauro da aka yi karamin hoccan kuje an ka hada shi da ka shiga cikin da'ira ka ga yadda zaka yi ka dubo sai ka sha shi nan ƙasa yajiya kana shaha za zaka zo da mai ido ka ce to buga ne dan ubanka yana kallon ka zaka ga ya lemi kai kuma sai ka bi shi ka ta bugu in bada tarihi kware ko ka tura shi ta ma Allah bayani je kaɗai dan jidali sai ka champion ta yadda wallahi na matse The blood is hot. Tarihin jidadi bai kare ba dan ya dawo. <laughs> Na ce muku jidadi ya dawo ramar gayya. Wallahi duk wanda ya san ya taba ka ce yanzu dole ya kuka. to jama'a maza da mata gaba ɗayan ku muna yi ma kowa fata alheri jidali ya ce hada ku dambe bai kare ba yanzu dambe yake saboda kashin da anka bashi shekaran jiya shiryawa na abi amma yanzu ya ce in ce ma fans ne ya shirya ya tsara ya hito duk wanda ya sake ya bari anka hada shi hada da shi to kada ta ta kare dan gaba ɗaya sai ya bada tarihi ne sannan ya ce a ce mashekin shi ka haya kashe shi ko shi dabi wannan cika bakin da jidali yayi ya ba kowa mamaki saboda ma yanzu haka kawai za ku ga da ya ce mutum yana bugu ne shin ko dai wancan kashin ne da mashekin shi ka ya bashi ya fara taba shi ko dai da cikakken hankali ne Allahu a'lamu Allah ɗaya sani ina yi ma baban masu karhi shika da zuwa wato mashekin shika ga baban masu ƙarfi mashekin shika yes sai kuma abokin karawarsa na wancan bangaren mai gidan John Cena mai gidan Roman wayanda ko su suna bashi girma ne wato Sabinus wanda an kafa san da dan jidadi shi dai mun san da ya gagare kato 77 kuma sannan gashi da mugun mugun kashi ko mugun abu dan dan bake ne wanda baya shaye shaye kuma sannan baya bayan mata da Allah ka ya riko baya bayan yi domin sihiri ina muku albashi da cewa ya ce wannan dawowar da ya ba dan komai yayi ta ba sai dan fansi ne su dara baya da wani babban buri da ya wuce wannan a rayuwa ta Sabinus ake nuhi wanda an kafa sani da dan jidali wala aboki na ga kuɗi da gani ko shin ma jan nashi gani yanzu sun haɗu a cikin daira aboki na kai dai ka fa alfahari domin wallahi ba za ka iya sanin to ba sai miya ta gani babu wani mai ta gani wallahi ji dadi adan na sha dan sai ya jaji gudu to shikin tun da ka ce haka na ai ga mu gani mashagin shi ga uba ne je a bashin najiya ina so ku san da cewa wannan wasar ba bukata a ga mutum ya fidda makami kana fidda makami an ne ka kuma sannan sai ka biya tara gaba dan ku kowa shida ko to a fara amma shigin shi ga dan jira nan da wani abu da wallah ka jira ba ga ka kai man bugu ku je mana ku je mana lokaci na wucewa lokaci na wucewa in dan jira na kaɗan saura ya je ina jidali kai Me dila ya dame gani ban ga jami na ba jidali to ala ina jonga jigi ta kulla ta kulla ta babarau da kuma ta cizga kai dan jidali halan ya hankali <laughs> eh, boka ta yagi wallahi ka kira mai ya kare mai wani kulli <laughs> Hmm, wayyo Allah na wanga da hagan da wani matsahin Najeriya baya na kenan gashin shirka mai gidan kana to yanzu jidali ya azamu ya azamu kenan don Allah ka san cikin hitar da ba to ba na ban na lalace na hauka ce na gidi don Allah dai ka dan taimaka ka dan masa dabaro da magani ko yana ji ne in atayatu lillahi kai jama'a kowa ya dawo dan bebe kare ba jidali ya dawo jidali kenan uban da wani dan dan a taba mu To jama'a ba tare da ɓanna lokaci ba za a koma a ci gaba da buga wannan wasan a cikin zagaye na biyu a fara. Kaga ba shi hangudi ba mana hangudi. Dalle mai gida ka yahi mai wagar ma ba da ni ya kanta ba. Ga dan shege a dai yahi ma kai dai. Ya kashe shi wallahi. In eh, mai gida ina ne a yali ya mataka? Baba. Kai ji daɗi. Wallahi baka saurara mai baka wa banka Mai gida dole dai ka bane doki ga wadai. Uppercut! Danwa. Dalle dai game da ni ma ga kashe ni dan Allah. mai mm-hmm. gida